masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen hausa mai gabatarwa gunguma mun ɗantani ga kanun labarun. A cikin labarun za ku ji sakamakon zanga-zangar da ɗaliban ya mai suka yi, an kuma kama wasu 'yan ƙungiyar farar hula na yame da zandar muna ɗauke da cikon bayani. A cikin rahoton musamman na yau za ku samu masaniya bisa ga sarakan ruwa masarta ko kuma sarko. To madalla yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. Ɗalibai da dama suka jikata wasu kuma an kama su a yayin tarzomar da ta afku tsakaninsu da jami'an tsaro jiya a nan Yame. a cikin jami'ar Yame a harabar rektora da kuma kusancin makarantar lise isa kwarambe a nan ne wato tarzomar tafi kamari. Algabit Idar Muhammadu, sakatarin kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban ya yi watar nan Fudai raskunar sakamakon. A musgunawar da jami'an tsaro suka yi a jami'ar Yamai da kuma wurare da dama a cikin birni a cikin waɗansu makarantu ya haddasa jikatar abokaninmu da dama kuma aka kama waɗansu. Inda anan jami'ar Yamai ne aka fi samun waɗanda suka jikata tunda sun kai su talatin. A cikinsu biyu sun jikata sosai waɗanda suna cikin halin kakanikayi inda an garzaya da ɗayan a asibiti ta reference wani kuma ana kula da lafiyar sa a asibiti ta ƙasa da ke nan Yamai. Sannan bayan haka an kama ɗalibai na makarantun college da lise da kuma wani ɗalibi na EAT. Sannan a ɓangaren jami'a an kama abokaninmu da dama ciki har da mata. A takaice dai wannan shine raskunan halin da yau makarantun Nijar suke ciki. Mu shaida muku cewar a cikin wata sanarwa da gwamnati ya fitar a jiya da marece ya ba da raskunar sakamakon da cewa motocin rektora shida aka kacancana an kuma yi banna mai yawa ga babban zauren rektora an kuma samu mutane da suka jikata da dama sai dai ba a ƙayyade adadin nasu ba. A jiya da maraice gwamnati ya ɗau matakin rufe jami'ar Yame bayan gamar da ta shiga tsakanin ɗaliban jami'ar Abdulmumuni da jami'an tsaro. Yau da sahe abokin aikinmu Habibu Garba ya tattaka zuwa jami'ar ga rahoton da ya naɗa mana Mutari Muhammadu da Asman Shina suka fassara. Muna a gaban gini mai lamba ashi wanda aka raɗa wa suna Mala Bagale. Wakilin ginin yana ƙoƙarin fasa makullan da jami'an tsaro suka rufe ƙofofin ɗakunansu a jiya. Ɗaliban sun ƙagu su kai ga ɗakunansu, inda ɗaya daga cikinsu, Muhammad tuni a daren jiya ya kwana ne a wajen wani abokinsa. Mun so mu shiga tun da safe, suka ce sai tare da halartar wakili. Yanzu muna tare da wakilinmu, muna da niyyar shiga domin mu ɗauki kayayyakinmu. Wakili na dindindin na ɗaliban ya bayyana cewa sun ɗauki matakai domin domin baiwa abokanansu damar ɗaukar kayayyakinsu. A gaban wakili ɗalibi ya gabatar da katinsa ta ɗalibi ya bayyana lambar ɗakinsa ya je ya ɗauki kayayyakinsa. Kun ga akwai jami'an tsaro suna yi wa abokanmu barazana duk da yake kayayyakinsu suke ɗauka. Mun sa wakilai da ke nan domin su lura da kayayyakin ɗalibai domin ba mu yarda da jami'an tsaro ba. Tuni waɗansu ƙungiyoyi kamar Kadir sun shirya tsaf domin karɓar ɗaliban da ba su da wajen laɓewa. Euh, kamar a lokutan baya inda aka musguna wa ɗalibai aka kore su a mu muna akan matsayin mu na karɓar ɗaliban da ke da matsalar wurin zama bambancin rufe jami'a da aka yi a bara bayan kisan mala bagale da kuma wannan shekara shine a wannan karo ba a rufe wa ɗalibai wajen cin abinci ba a gaida mutari muhammadu da asmana shina da fassara kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban nijar na jami'ar ɗan ɗan kulodo ta garin maraɗi sun gudanar da wani wato taron ba da labari bisa yadda yanayin karantarsuwa ya kasance a jami'ar. Mu saurari babban sakatarin Enum Garba Haruna Asumani Shina dauke da fassara. Ɗalibi na rayuwa cikin wahala, ba mu iya ganewa duk da yake an amince da dokar kasafin kuɗi ta 2018 da kwabancewa za ta magance matsalolin rashin kuɗi da tun da jimawa suka keta al'ummar Nijar. Malaman jami'a da sauran ma'aikata a kyale su kawai saboda hukumomi ba su biya bukatunsu da ba su taka kara suka karya ba. A daidai lokacin da muke muku magana, malaman jami'ar maraɗi sun dakatar da bayar da ilimi, haka zalika sauran ma'aikata na jami'ar sun ɗauki matakin dakatar da duk wani aiki. Muna sanar da su cewa al'amura sun yi tsamari sosai. Kalamun Garba Haruna kuka saurara. A yau da saye wata haɗuwa ta shiga tsakanin rektorori ko kuma in ce jagorin jami'o'in Nijar da daraktan harabar ministan ilimi mai zurfi a birnin Tawa. Manufar wannan gamuwa shine samun mafita ga kangin da ake fuskanta a cikin jami'o'i. Magalma a barshi, daraktan harabar ministan ilimi mai zurfi ya yi wa Abdullahi Ausu karin bayani. A yau ya kai ɗalibin shami'a yana iya kwashe shekaru uku maimakon shekara ɗaya bisa abu ɗaya ba tare da ya ƙara gaba ba, saboda batar da shekaru hudu ba tare da ci gaba ba asara ce ga iyayen ɗalibai da suka ɗauki ɗawainiyar karatun 'ya'yansu daga sai e har zuwa lokacin da suka samu bakaloriya kuma suke ci gaba da taimaka musu wajen samun ilimi mai zurfi domin su samu diploma da zai sa su ɗauki ɗawainiyar kansu da kuma iyayensu. Asara ce kuma ga ƙasa saboda ɗaliban da ake tunanin sun zo jami'a domin su kwashe shekaru uku sai gashi sun shekaru bakwai maimakon su fara aiki domin ci gaban ƙasa. Ina son a gane matsalar ilimi mai zurfi a bane da ya shafi ɗalibai, iyayen ɗalibai, gwamnati da kuma malamai masu koyarwa. A wani fanni kuma 'yan farar hula su biyu, Michael Zodi na kungiyar Tournon La Page da Ibrahim Jori na kungiyar Alternative Express Citoyen a yau an tsayar da su zaman manda da po. Gudan an kai shi gidan kaso na kwalo, gudan kuma a gidan kasan yari na sayi. Dukansu ran Lahadi ne da dare aka kama su, biyu bayan zanga-zangar da aka hana ta ranar sha biyar ga watan Afril domin nuna rishin amincewarsu da dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018. Na ukunsu Abdurrahman Ide Hassan na ƙungiyar Jeunesse pour une nouvelle mentalité wanda shi ma a ranar Lahadin aka kama shi, shi kan an bar shi an saka shi sakin talala. Jagoran kungiyar mpc ta zandar Sadat Iliya Dan Malam, mamba na rukunin kungiyoyin farar hula masu fafutuka a cikin wannan yanki, yana kame a harabar jami'an tsaro na polis ɗin zandar tun ranar jiya. Kamun nashi ya danganci ne da wata ƙara da wani jagoran siyasa na garin zandar ɗin ya yi a kansa, inda yake tuhumarsa da tsara wani gamun kai na cuta ma wato hukumar ƙasa. Ga furcin da Amadu ɗan ƙori ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar hular ya yi. A nan ɓangaren jihar Zandar akwai wakilin shugaban ƙasa shine gwamna. Magajin gari yana wakiltar gwamnati kuma yana wakiltar al'umma. Akwai alƙalin gwamnati da yake wakiltar ma'aikatan gwamnati. Amma duka da wannan an tsallake wai ana cewa wani mutum guda ne yake gurɓata tafiyar yankin. Ina ganin akwai wani ɓoye lamari. Ko dai ma'aikatan ba sa aikin su yadda ya kamata ko kuma ana son a yaɓa ma wani kashin kaji. Kun sani sarai mun sha shirya tarurruka tare da kiyaye dokoki da kuma ƙa'idodin tafiyar ƙasa. Fasarar bayanin dan kwari kuka saurara. Tun shekara ta 2014 a kan wata doka mai lamba 2014 layi 63 na ranar biyar ga watan Nuwamba 2014 mai hana sarrafawa, shigowa, yin kasuwanci da yin amfani da leda wanda aka girka a ƙasar Nijar. Duk da wannan doka har yanzu ana ganin leda na ta yawo ana kuma amfani da ita. Ko me yasa da baibayi ga mutunta zartar da wannan doka? Alasan Kuzi ya shirya mana rahoto a kai, Asumani Shina, mai rahoton ya kumsa? Wata majiya a cibiyar 'yan kasuwa ta Nijar da bata so a bayyana sunanta ba ta shaida cewa abubuwa guda uku ne ke kawo cikas wajen suma aiki da wannan doka. Dalili na farko shine ana kyale mayan 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga kasashen waje suna gudanar da kasuwancin leda. Dalili na biyu ya danganci rashin tanada wata hanyar da masu kasuwancin leda za su bi idan suka bar wannan sana'a. Sannan dalili na uku shine kasancewar wasu 'yan kasuwa ba su gane wasu abubuwa da dokar ta kumsa ba. Sannan kuma wasunsu ba su san ilolin da leda ke haddasawa muhalli ba. ba. Mun kusanci babbar ma'aikatar da ke kula da ci gaba mai ɗorewa da ka'idodin kula da muhalli domin ta bakin magabatanta sai dai sun ce ba za su furta wani abu ba, illa dai suna gudanar da shawarwari domin ganin an samu aiki da wannan doka. A fannin wasannin motsa jiki mu shaida muku cewar gasar kwallon kafa ta ƙasa Liga N na ci gaba da gudana. Karo hudu akai a ranar jiya. ga kuma yanda sakamakon ya bayar. A nan mai Jeunesse Sportive ta tawa ta ci nasara a kan ci ta Nijelek da ci biyu da ɗaya. AS Guard National ta ci Sahel Sporting Club da ta yame da ci daya mai ban haushi. zo ta Maraɗi ta gama da Espoir ta Zandar da maki biyu ba ko ɗaya. A birnin Maraɗi aka gudanar da wannan karo. A garin Arlit, tawagogin ƙwallon kafa na birnin da ake tono arzikin cikin ƙasa sun tashi baram. ba wanda ya sama wani raga. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.1 Zango FM. a Tilibiri. Tare da Radio Teponse. A kan lamba biyar zangon FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba tara zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba bakwai zangon FM. A Bankila. Halare. Ta da Radio Alkhair. A kan lamba takwas zangon FM. A Tawa. Ta da Radio Tambara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tamaske. Ta da Radio Muryar Karkara. A kan lamba takwas zangon FM. Abuja. Ta da Radio ta Karkara. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Ta da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. Studio Kalangu. Masu sauraro labaru na zo muku ne daga nan studio Kalangu a nan birnin Yame, yanzu kuma ga rahoton na musamman. A nafiyar Afirka ta yamma bakin kogin Isa nan ne wato marayar sarakan ruwa ko kuma in ce masarta an yi sanin su da aikin kamun kihi sun kuma gaji asiri masarci yana samun amfanin rayuwarsa ga wannan aiki bari ku shi rahoton da rahilatu sumana da asumana shina ya fasarta. Sarakunan ruwa suna rayuwa ne a gaɓar kogin Isa ko kuma a gaɓar hannayensa, kamar Saini Yakuba a lokacin da yake matashi ya zauna a garin Kuwasi a yankin Boboi da ke jihar Doso. A yau yana da shekaru saba'in da takwas. Saini shi kan sarakunan ruwa ne, ya yi gado daga ma'aifiyarsa, amma ya bayyana cewa ana iya zama sarkin ruwa ba tare da an gada ba. Akwai dattawan da ke dubawa a cikin gari yaren da suke da hankali, sai yaron ya rinka biyar dattijo shekara goma, saboda a da lokacin ba wai don kuɗi ne ake biyar manya ba, a'a kawai don a samu dabarun yaron da tsofi suke da su ne amma a wannan zamani da zaran yaro yana biyar babba sai ya rinka matsa masa ya bashi kuɗi kuma ba su iya komai ba sarakunan ruwa kamar yadda aka san su tunda suna da waɗansu sardabaru wannan kuwa saboda sun yi zama matsafa sai dai sani yakuba ya bayyana cewa a wannan zamani addinin musulunci ya taɓa sadabarin sosai musulunci da al'adun sarkawa da suke yi ba sa zuwa daidai ba iya haɗa abubuwan biyu saboda mutum yana iya fita musulunci amma idan ba haka ba ko gobe sarkawa suna iya yin sadabaru iri-iri a cikin isa amma duk da haka wasu sun riƙe al'adunsu na gado kamar irin wani al'ada ta tarban jariri akan kogin isa wata al'ada ce ta daban in shi sai ni. Mahaifiyar mai gidana tana faɗa min cewa ɗanta a lokacin da aka haife shi babansa ya ɗauke shi ne ya saka shi a cikin isa har wajen wani dutse da ake kira babbako sai wani lokaci aka dawo da shi gida. Wannan ke nuna cewa yaron ɗan halakka ne amma da zaran yaron ba dan halakka ne ba, to da an sa shi a cikin ruwa aka ajiye sai ya nutse ya yi ƙasa. Sarakunan ruwa suna da magungunan warkar da cututtuka, sai ni Yakubu ya mai da dukkan rayuwarsa akan aikin sarkin ruwa. A tsawon fiye da shekaru hamsin, wannan aiki ya ba shi damar kula da iyalinsa har ya je makka haji, amma ba ɗaya daga cikin 'ya'yansa da ya rungumi wannan sana'a. mun sauraro da kuma wanga rahoto muka zo ƙarshen labarin namu da harshen hausa a madadin duwa da suka dafa kuka ji shirin yadda ya kamata a nan ni gungu maman ɗantani ke muku sallama sai mu huta lafiya ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zabarmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.